Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. An kuma samun karin mutane hudu da suka kamu da mummunar cutar pneumonia da ta barke a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar Sin. Yayin da jami'an lafiya na Amurka suka soma aikin tantance fasinjojin jiragen sama da ke shigowa Amurka daga yankin na kasar China. ya zuwa jiya asabar hukumar lafiya ta birnin wuhan ta ce adadin mutane 45 aka samu da cutar yayin da biyar suke cikin mawuyacin hali an kuma sallame mutane goma sha sauran kuma na karban magani mutane biyu su kuma sun mutu su ne suka mutu da wannan cutar a ranar juma'a cibiyar magance yaduwar cutuka ta amurka ta ce za ta aika jami'ai 100 filayen jiragen saman san francisco da new york da kuma los angeles domin tantancewa da fasinjojin da ke shigowa da alamomin cutar za su mai da hankali ne kan jiragen da ke shigowa kai tsaye ko kuma waɗanda suka yada zango a wuhan birnin da aka sami barkewar cutar a filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na new york fasinjoji na farko da aka soma tantancewar da su su ne na jirgin kamfanin china wato china southern airline mai lamba tara wanda ya fito kai tsaye daga Wuhan zuwa New York. Dakarun da ke biyayya ga hafsan sojojin kasar Libya Khalifa Haftar sun toshe kafofin sun toshe kafofin fitar da albarkatun mai zuwa kasashen waje daga tashoshin ruwan kasar mai fama da yaƙi a jiya asabar yanayin ya ƙara rincaɓe al'amura a jajibirin babban taron ƙasa da ƙasa mai manufar maido da zaman lafiya a ƙasar da ke arewacin nahiyar afirka matakin na da manufar gurgunta babbar hanyar samun kuɗin ƙasar domin kalubalantar matakin turkiya na wato na aikewa da sojoji domin su marawa abokin hamayar haftar wato shugaban gwamnatin tripoli da majalisar ɗinkin duniya ta aminta da shi fayez al-sarraj yana daga cikin abin da za a tattauna a taron na yau lahadi a berlin yadda majalisar ɗinkin duniya za ta tabbatar da samun alkawari daga shugabannin ƙasashen duniya da su daina saka hannu a rikicin na libya walau ta hanyar aikewa da dakaru ko makamai ko kuma kuɗaɗe to sai dai sauraj ya yi kira ga samun taimakon kariyar ƙasashe idan haftar ya ci gaba da yakar su. tawagar da ke kariyar shugaban amurka donald trump sun mai da martani mai zafin gaske a gabanin soma muhawara a zaman shari'ar tsige shi a majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar wakilai na democrats suka dage da karfin hujjarsu suna cewa shugaban ya yi watsi da rantsuwar kama aiki haka kuma ya ce amanar al'ummar ƙasa musayar kalaman dai suna nuna irin muhawarar da bangarorin biyu za su gabatar da zaran an soma shari'ar tsige trump a ranar talata dukkan bangarorin biyu na buƙatar tabbatar da hujjojinsu ga majalisar dattawan mai rinjayen 'yan republican da kuma al'ummar amurka da suka tunkari zaben shugaban ƙasa nan da watanni goma masu zuwa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashi hausa na muryar amurka a washington dc shugaban kasar china xi jinping a jiya asabar ya kara jaddada karfafawarsa ga shugaban myanmar aung san suu mai fama da kalubale tare da rattaba hannu a yarjejeniyoyi 33 na aiki tare a tsakanin kasashen biyu da suka kumshi ayyuka da dama ciki har da saka hannun jarin layin dogo da tashoshin ruwa domin baiwa china damar kaiwa ga tekun india da kuma gajarta hanyoyinta na shigowa da mai da iskar gas daga gabar tekun fasha an rataba hannu a yarjejeniyar ne a nepido babban birnin myanmar a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da zi ya kai wacce ita ce ziyarar farko da wani shugaban china ya kai a kasar a cikin kusan shekaru ashirin ziyarar ta zi ta zo ne daidai lokacin da gwamnatin myanmar take fuskantar kakkausan suka a duk faɗin duniya akan wani gangamin soja na shekara ta 2017 da ya kai farmaki ga musulmai 'yan kabilar rohingya wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu 770 da muhallansu. 'yan gwagwarmaya daga sassa daban-daban ne suka tattaru a washington a asabar domin maci na mata wato domin maci domin maci na mata na hudu suna yin kira ga samun kyakkyawar kulawa ga 'yancin mata da kuma sauran lamuran zamantakewar rayuwa macin wanda aka soma daga farkon zaben donald trump a yanzu ya kasance wata kafa ta neman sauyin rayuwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shirin zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen ni na sura da kaya zan gabatar ba ma sai na yi magana da shugaba buhari ba ba ma zai amince da takara karo na uku ba in ji uban apc bola tinubu uhm, ba haka muke ganin lamarin ba in ji pdp waɗannan da ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kafin shiga shirin gadan-gadan, shirin zai ci gaba da duba sakamakon hukuncin kotun kolin Najeriya kan zaben gwamnoni inda tuni kotun ta ayyana sanata Hobo Zoduma na APC a matsayin sabon gwamnan Imo da Kobe na PDP daga kujerar. Hope Zoduma shine ya zo na hudu a yawan kuri'u da hukumar zabe ta sanar wannan kenan. bayan ganawa da shugaba buhari a fadar aso rock da uban abc bola tinubu ya yi manema labaru sun tsaye da shi don yi masa tambayoyi kan abubuwan da ba mamaki ba masu yi tattauna da shugaba buhari ba musamman kan batun neman ta zarce karo da uku da shugaba buhari ya ce babu ma batun i know it will never he has the courage and the character to refuse such a temptation even if offered to him I, abun lura nan tinubu ya ce ba ma sai ya yi magana da shugaba buhari kan lamarin ba don ya san ɗabi'arsa ta rashin biyo son zuciya da haka ko da an yi masa tayin takarar ba zai amince ba tinubu ya ce yanzu lokaci ne da ya dace a bawa shugaba buhari dama ya cika alkawuran yakin neman zaɓe ba kawo abubuwan zagon ƙasa ba mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ya mayar wa pdp martani da zayyana ta da nuna jam'iyyar ce matsalar shugabanci mai nagarta Shehu ya sha zayyana shugaba Buhari a matsayin jagora na gari. Wanda duk yake zaton wai a'a zai ɗauki Muhammadu Buhari ya saka a kan hannunsa ya yi yawo da shi ko amfani da ya ba su san shi bane. Ai wanda ya san shi ya san cewa ya fi karfin a wai za a ɗauka a wasa da hankalinsa. 'Yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. Shi Muhammadu Buhari da suka zaɓe shi suka sa a wannan ofis ya san bukatar 'yan Najeriya. Mutum wannan mai tsoron Allah ne. Ya san cewa amma ya yi don ya daɗaɗa mutum Ubangiji sai na Najeriyansa. Saboda haka kada a damu za a ga sakamako sakamako da zai daɗaɗawa mutanen Najeriya rai. Dattijon Arewa kuma ɗan siyasa Alhaji Shehu Ashaka ya ce in dai shugaba Buhari da ya sani ne ba zai yi abun da ya saba ka'ida ba. Ai kowa ya san Buhari wanda duk ya san shi ko yana kinsa ba zai zarge shi da san zuciya ba. kuma magana a ce wai zai sake wucewa ya yi wani mulki karo na uku kai ma ka san ba buharin da aka sani ba ne bahar ba zai maka wannan ba ko ya faɗa wa duniya ba zai tsaya ba ko bai faɗa wa duniya ba duk mai hankali ya san buhari ba zai ce zai sake tsayawa takara wadda ta saɓawa ƙa'ida ba ba zai yi ba me yake nema wanda yake neman ya tara kuɗi shine duk abin da ka kawo masa da mai kyau da mara kyau zai yi domin ya tara kuɗi amma buhari kuɗi yake so ya tara ba kuɗi yake nema ba kuɗi yake so ya tara ba kukansa dama abin da ya kawo shi mulkin nan domin yana ganin ko zai iya gyara lalacewar da ƙasa ta yi ya zo ya samu ɓannar tafi ƙarfin tunanin da yake yin ta ne kawai saboda haka ko kwana ɗaya wala na tabbatar maka ba ko kwana ɗaya ba zai da ya ƙara akan mulki ba in wa'adinsa ya za ka yi mamaki hakan zai tafi amma damuwar mu janar buhari yana daga cikin 'yan najeriya fitattu waɗanda aka san su aka san rayuwarsu a kan kishin najeriya amma damuwar mu muna son buhari ya tuna shi dinnan ɗan najeriya ne kuma ta bakin malam aminu allah kansa kowa ya san gidan ubansa shawarar da muke so mu ba wa janar ita ce ya duba arewan nan da idan basira magana harka tsaro a arewa ya yi mata ƙoƙari amma a wurinmu da saura rigimar da take arewa ta magana boko haram da magana kinnafas idan janar buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi muna faɗar wannan kuma buhari ba ɓarawo ba ne kuma buhari baya yin son zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin najeriya take wannan shine abin da muke so shawarar da zamu ba janar Yawaiga ga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya tsaya ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki dinnan to ya yi abin da ba shi muke tsammani ta a wurinsa ba. Shekarar zaben 2023 za ta fayyace duk lamura in Allah ya kai mu. Shi ma mai fataucin shanu da kasuwancin fawa Alhaji Alkasim Gombe ya mara baya ga matsayar nan ne. Muhammadu Buhari an san mutumin kirki ne. Wannan kowa ya da wannan a Najeriya. Kasancewa mu ma mutumin kirki ya zama na cewa da ya tashi zai tsaya takarar shugabancin najeriya talakawa ne suka ringa sa masa kuɗi a akawun ɗinsu na siyasa wannan duk mutumin da ya tashi zai takara a najeriya shi nan kowa ne mai takara shi yake ba wa mutane kuɗi don a zaɓe shi wannan kaɗai ya nuna mana cewa buhari mutumin kirki ne talaka shi yake son shi shi kuma yake son talaka ra'ayi kuma wani abu ne wanda za ka iya faɗan shi ya na cewa haka ne ba haka ba ne wani saboda tsabagen ra'ayin ma abu mai kyau ma baya ganin abu mai kyau ne saboda ra'ayinsa ne wani kuma abu abun da ba shi da kyau kai duk da ra'ayi ne su kama irin ra'ayina a kan gano abu mummuna da mai kyau to alhamdulillahi mu muhammadu buhari a ra'ayina ni tsakani da allah mutumin kirki ne sannan kuma ina ganin iya kokarin shi da jajirce shi akan mulkin najeriya sannan ina so mutane su gane duk lokacin da aka ce wani ya zo limit ɗin girma daga shekara ɗaya zuwa shekara saba'in da wani abu to wajibi ne a sashi daga cikin dattawa wajibi ne a sashi daga cikin mutane masu hankali in aka bar mu ya mu matasa ƙarshen ta abubuwan masu lalace mana amma su dattawa sun ga yau sun ga gobe sun ga jibi Allah kuma ya ganar da su wasu abu kuma Allah ya hore musu wani abu tunanin da mu ba mu da shi alkasim in ka duba buhari yana cewa shi san maganar tazarcin nan da tsohon shugaba je gwada a 2007 shi baya cikin wannan lamarin a 2023 in allah ya kai mu me za ka ce gama akwai kuma masu ra'ayin cewa ai ya dace ma a nemi wannan tazarci din to ai shi muhammadu buhari ya mana alkawari ai ya ce shi duk lokacin da Allah ya sa ya ga mutum wasu zai haƙura ya ba wani me ya zo ya gwada shi ma rawas mu mafi yawancin mu 'yan Najeriya adalcin mu ne lokacin da mutum ke kan mulki ba maganin kokarin shi sai mutum ya sauka sai mu yaba da kokarin da yi wannan shine mafi yawancin adalcin 'yan Najeriya sai mutum ya sauka sai ce ladamawa ne ne tuni kuma na ba mu 'yan Najeriya shawara duk lokacin da aka ci shugabancin nan ana yin sa mu dage da addu'o'i a kayan shugabancin da ake ake amma shi Muhammadu Buhari ai ba shi da wani ra'ayi dama akan cewa shi zai ci gaba da shugabancin jagorancin mulkin Najeriya ce shi dama in yi gama lokacin su zai sauƙa ya ba wani duk wannan hasashe bai zo daidai da martanin babbar jam'iyyar adawa PDP ba kakakin kamfen buba galadima ya ce su dai ba su gamsu da matsayar fadar aso rock ba in babu rami mai zancen rami haka kawai makaho yana tafiya aka ce da shi kai kamar da hankali ba rami a gabanka to ai kaga akwai wani abu kenan wannan shine magana na farko na biyu shi shugaban kasa da ya ce ba zai tsaya zaɓe ba domin kundin tsarin mulkin ƙasar najeriya ya hana shi tsayawa sau uku gaskiya ne abin da ya faɗa. Amma fa da sai ya ƙara cewa ko da an gyara kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya shi dai ba zai tsaya ba wannan shi ne kaɗai abin da zai iya faɗa mu yadda da shi amma ya ce kawai ba zai tsaya ba a yanzu domin doka ta hana shi tabbas doka ta hana shi ba zai tsaya ba ma'ana injiniya ba ku gamsu da wannan tabbaci da ya bayar cewa san ba zai amince da wannan tsari na kashi da abu nawa ya faɗa abu nawa ya faɗa ya sake ya sake karya eh, maganarsa ko rantsuwarsa illa ya tabbatar mana cewa ko da an gyara constitution din Najeriya aka ba shi daman ya tsaya ba zai tsaya ba wannan shi ne kaɗai zai gamsar da mu amma ai an lallaka kura ne da gwado. A shekara ta dubu biyu da bakwai za ka tina injiniya tsohon shugaba Obasanjo ya yi yunkurin yin wannan mulkin kashi na uku wato ta zarce kashi da uku kenan amma majalisa ba ta ba shi goyon baya ba. Eh akwai bambanci tsakanin majalisar Obasanjo da wannan. Ai da wannan majalisar da bangaren shari'a duka sun zama je kana yi ka duk abin da gwamnati suke so shine suke yi. saboda haka wayancan akwai tsayayyu jajirtattun mutane a bangaren shari'a da kuma majalisar da kanta amma yanzu da shari'a da majalisar najeriya dukka gefen shugaban kasa sun sa su a hamata sai abin da suke so za a yi shari'ar ma babu zancen adalci ko gaskiya illa abin da gwamnati take so haka za su yi mata. Injiniya Buba Galadima akwai lokacin da wani wanda yake son zuwa majalisar dattawa daga arewa maso gabas ya ce abin da ma zai kai shi majalisar dattawan don ya kawo dokar da za ta ba wa shugaba Buhari dama ya shugaba na rai da rai ne. Ba yi ga tun daga nan magana ta mutu. nazari dai haka a zahiri babu yiwuwar wannan al'amari a majalisar dattawa. A'a inda ta mutu me zai sa a kawo ta a majalisar eh, wakilai ta kasa wanda har aka yi watsi da ita in kuma da gaskiya ake so tun da aka yi watsi da wannan magana a majalisar wakilai har abada ba za a sake dawa da ita ba sai wannan gwamnati ta cika wa'adinta amma fa shi mataimakin shugaban majalisar a lokacin wasai sai ya shi ya jinginar da wannan magana ne ba wai ya kashe ta a yadda majalisa ɗaya ba to ko da kotu ka je ba za ka samu nasara ba domin kotun nan abin da suke so shi za su yi musu. Injiniya ko wanda da zanta da su duka kusan bakin su ya zo ɗaya cewa sai dai in wani Buhari ne daban. Amma dai wannan Buhari ba yadda za a yi ya faɗi magana ya ce wannan maganar ba haka take ba ba zai amince da maganar da zai ce karo na magana ɗaya tun da ya fara siyasa ya tsaya faɗa ya tsaya a kanta. Ka kalubalance su ka ce ni na faɗa. Buba Galadima in an ce in ba rami me ya kawo rami ina ga ramin da aka samu a tone. ko kuwa in an ga ramin sai a canza hanya. wasu sauraro duk da wani muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum. dalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. batun matsalar tsaro na ɗaya daga cikin babban matsala da ke addaban 'yan najeriya musamman ma ga shiyar arewa maso gabacin ƙasar da yanzu hakan aka shafe fiye da shekaru goma ana fama da matsalar har-harin 'ya'yan ƙungiyar boko haram fitowa ta fuska daban-daban kama daga dasa mai a wuraren ibada da kasuwanni da ma wajen taron jama'a da kuma tare hanyoyi da akan yi wa jama'a kisan gilla jami'an tsaron da sun ɗauki matakai daban-daban na magance waɗannan matsaloli kama daga haramta amfani da babura masu kafa biyu da aka ce yayin kungiyar boko haram ɗin kan yi amfani da su wajen kai hare-hare da haramta shigo da ice da su ka zargi wasu 'yan icen na ɓoye makamai ciki da haramta shigo da gawayi da takaita yawon dare da haramta shigo da kifi daga yankin tafkin chadi da ake zargan cewa yayin kungiyar boko haram ne ke gudanar da wannan sana'a wadda su da dama ma jami'an sojan najeriya kan kame irin waɗannan kifi su kuma banka kama motoci da kuma kifin wuta da rufe wasu kasuwanni musamman ma na ƙauyuka da ke zan cewa 'yan ƙungiyar boko haram kan yi sayayya irin waɗannan kasuwanni da ma rufe wayoyin sadarwa da bullo da wani sabuwar tsari na nuna katin shaidan zama a ƙasa ga jami'an sojan ƙasar kafin a baiwa mutum damar shigewa wanda haka ne ma janyo cece kuce tsakanin gwamnan jihar borno da jami'an sojan ƙasar da gwamnan ya yi zargin cewa jami'an tsaron kan karbi kuɗaɗe a wajen jama'a wajen yin amfani da wannan dama sai dai duk da irin waɗannan matakai har cewa akwai sauran na akaba ganin cewa har yanzu ana samun hare-haren 'yan kungiyar boko haram din akai-akai professor babagana umar zulum dai shine gwamnan jihar borno da kuma isoma da zayyana irin matsalolin da ake fuskanta game da tsaron kamar haka three local government areas are very key one is kukawa local government under kukawa local government baga cross and then kukawa headquarters need to be retaken There has to be military presence and the resettlement of communities. This will rejuvenate the economy in the region and will reduce the menace of the insurgency. ya ce akwai wasu ƙananan hukumomi guda uku wanda suke da mahimmanci a gare mu wanda suka hada da karamar hukumar kukawa da garin baga da ke ƙarshen kukawan da cross kawa da kuma ita kanta garin kukawar ya kamata a jami'an soja su kasance a wurin a kuma sake kwato waɗannan garuruwa sannan a dawo da al'umman wannan gari wannan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin wannan yanki ya kuma rage matsalar tsaro da ake fuskanta a yanzu hakan. Right now we have over 500,000 population in Mongolia without doing anything. We have over 300,000 population in Gajiram They're not doing anything. We have about 150,000 people in Mubarak are staying idle. This is a serious threat to us. they can be recruited by Ya ce a zaka muna da mutane fiye da dubu ɗari biyar a garin Mangudo wadda kuma ba su yin komi da kuma wasu fiye da dubu ɗari uku a garin Gajiram wadda su ma ba abin da suke yi da ma garin Mobar inda muke da fiye da dubu ɗari da hamsin wadda dukkaninsu ba abin da suke yi wannan babban barazana ne gare mu yayan kungiyar Boko Haram na iya amfani da su a cewar gwamnan jihar Borno tun a watan Disamba 2019 ne dai aka dinga ɗin cewa jami'an sojan kasan Chadi da suke haɗin gwiwa da jami'an sojan sojan najeriya don wajen fafutukan yaƙi da yayan kungiyar boko haram na shirin ficewa daga najeriya wanda har ma ministan tsaron kasar bashir salihi magashi ya ziyarci waɗannan runduna inda suka yi wani ganawan sirri da manya-manyan jami'an sojojin chadin sai dai daga bisani wanda ministan ya yi wa jami'an sojojin alkawari kamar haka my purpose of coming here is to see all of you discuss with their colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency. We have discussed At length, with their officers, they have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation. Ya ce makasudin zuwa na nan shine dan in gana da ku kuma tattuna da abokan ayyuku na kasar Chadi da magana za mu inganta ku Mun tattauna sosai da shugabannin ku kuma sun gaya mana irin matsalolinku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki kuma muna muna kokarin ganin yadda za mu taimaka kuma fatar mu a nan shine muna so ku ci gaba da yin kyawawan ayyukan da kuke yi kuma za mu kokarin mu ga duk an cimma matsalolin ku in dai bayan ficewar jami'an sojojin kasar Chadin aka dinka samun hare-hare a wurare daban-daban kama daga arewaci da kudanci da ma ta tsakiya da ma wasu bangarori na jihar Yobe da jihar Adamawa duk da ana ganin cewa an so mu samun sauƙin wannan al'amura na hare-haren da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne ke kaiwa wanda hakan ne ma ya sa jami'an sojan Najeriya dokan wani mataki na rufe wasu hanyoyin jihohin Borno da Yobe wanda wani lokaci har akan bar irin waɗannan matafiya su kwana akan da cewa waɗansu su na ɗauke da ƙananan yara ba tare da la'akari da irin abin da kakai ya komo ba. Ah, mun gode da gwamnan baba zulum ah, kuma allah ya kara mishi kuma mu gwada mutanen da sun zo da tare duka mu gwada musu. Wannan mataki ne da ya ja hankalin gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum har ma ya kalabace jami'an tsaron kasar suna tara motocin da haka siddan don karɓar na goro a wajen duk wanda ba shi da katin shaidar zama ɗan ƙasa da ma ya bayyana cewa ya gani da idanunsa jami'an tsaron wasu na karɓar ɗari biyar wasu kuma dubu ɗaya a wajen duk wani matafi da ba shi da wannan katin shaida. Major General Bill on the road, Michael Boko Haram, on this road, to stop and not go beyond the distance. There was a fight for two hours. Yeah, three Boko Haram were killed. Their are still with us. Nobody. Sai dai tiyata kwamanda mai kula da wannan shiya da arewa maso gabacin Najeriya, Major General Olusegun Adeniyi, ya koka cewa an rufe hanyar ne saboda akwai wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan wannan ti kuma Major General biyu ne shaida masa kuma har ma sun samu nasarar kashe wasu 'yan kungiyar Boko Haram din guda uku. Yanzu haka ma gawo. Borno State to acquire the national ID card. Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. no any reasonable government can accept this one a lokacin ne dai gwamnati zulumi ya ce ya ga waɗannan mutane da ke binciken ababen hawa suna karɓar naira ɗari biyar zuwa naira dubu ɗaya da sunan waɗanda ba su da katin shaidan zama ɗan ƙasa ya ce ba wata gwamnati da ta san ya kamata da ta amince da hakan sai dai wannan zargi nashi ya janyo hankulan jami'an sojan ƙasar wadda masu kaftar da sanarwa na cewa za su binciki wannan zargi da gwamnan jihar borno ya yi to koya aluma ke kallon wannan batu na matsalar tsaro da ake fuskanta yanzu haka wannan shiya malam sale bakurore ɗaya daga cikin shugabannin al'umma ne a kuma yadda yake kallon lamarin to alhamdulillah shi dai sha'anin tsaro za mu ce a sake kara karfi da karfi kuma su jami'in soja da na police da na farin kaya da civil defense da yan sa kai wato yan kato da gora duka suna iya bakin kokarin su sai dai kiran da za mu sake yi shine kamar yadda da kwanan baya an ce an ba da dama duk mutumin da bai da ID card ya zama an soke sha mota an tambaye shi muna so su soke wannan saboda sai mu ga kaman cewa ana takurawa al'umma ta so kaga idan har mutane kuma alhamdulillah ana ba da goyon baya idan kuma za a bada wannan to sai to akwai wani kamar takura na bada ID card da sauransu din mu sai mu ganin cewa muna so da ya zama an duba wannan ganin cewa kar mutane su dinga hasala saboda idan suka hasala ba za a dinga samun biyan bukatan da da suke bayarwa saboda sai su ga kamar su ma suna shan wahala ne ko na ba kuma ganin cewa yanzu kowa ya sani ga yara wani ma wata mace ma za ga ana sauke ta mace da goyo da ciki da sauransu to wannan kwanan da mu su fasinja ma suke a hanya shi ma zai sake haifar da wani abu saboda duk mutumin da aka ce dama dan da ne shi inda jama'a suke zai nema alhaji isa da mu dai shi shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Yobe. Wannan rashin tsaro ya fi shafan mu don duk lokacin da aka kawo hari to akan yi wannan hare-hare ne bisa kan dukiyoyinmu mu. Wani lokaci mu ma rasa dukiyoyin gaba daya wani lokaci har ma da rayukan mu. Sakamakon irin wannan hare-hare da ake yi kan dukiyoyinmu mu yasa a yanzu 'yan kasuwan da suke arewa maso gabashin Najeriya kusan kashi 95 muna da matsalan jari. Bar mai ne shawuran ku a game da ganin cewa kusan shekara goma ana fama da wannan matsala kuma ya fi ma kuma tsananta a wannan jihohi guda biyu wato da Yobe. Eh gaskiya babban mu shine muna bukata gwamnati ta yi kokari ta wato wadatar da kayan aiki ga su jami'an tsaro. Su kuma jami'an tsaro idan an wadatar da su da kayan aiki to su ji tsoron Allah su yi da gaske domin ba mu da wata ƙasa wanda ta wuce Najeriya. ganin cewa jami'an tsaron kasar sun sha bada bayanin cewa sun gama da 'ya'yan kungiyar boko haram wasu ne kawai ɗaiɗaiku da ke fakewa da kungiyar 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin da kasarinsu barayi ne da 'yan fashi da makamai da ma masu ma mata fyaɗe sai dai alhaji adamu dan borno ya ce wannan batu akwai abin dubawa gaskiya ba gaskiya bane a tunda an yi maganin boko haram din wa'annan da suke ake tunanin da sunansu suke yi me yasa ba a yi maganin su ba kuma kar ka manta wannan din ana yaudaran mutane ne a wa'anda suka zo suka kawo 'yan matan dabci din su ma barayi ne ko wa'anda aka yarjejeniya da su aka karɓo matan Chibok barayi ne. Mu daina yaudaran kanmu. Maganan Boko Haram akwai Boko Haram. Wato ana siyasantar da maganan ne ta yadda kar a ce gwamnati ta kasa. Ganin cewa har yanzu wasu manyan hanyoyi da kan kai mutum daga wannan gari zuwa wasu garuruwa a rufe suke. Hakan yasa na tambayi shugaban kwamitin aikin soja na majalisar dattawa wato sanata Muhammad Alundume ko yace za a buɗe waɗannan hanyoyi ga dai abin da ke cewa. Eh, wannan jami'an tsaron suka fi sani lokacin da ya kamata don sun fi sani eh muna nan muna kan tattaunawa kuma gaskiya abun yana damun haddashi shugaban hafsan sojoji din tun da shi dan biyu ne yanzu ka tashi daga nan zaka tafi biyu sai ka wuni kuma an za a bi ta hanyar garin su ma a ce buratai din ana tafiya a cikin ɗarɗar to sojoji suna iyakan kokarin su suna kokari su tabbatar da cewa akwai tunanin da suke na sa na'ura ma wanda zai dinga kula da hanya yana nuna musu ko akwai wani barazanar da za a yi bayan kai waɗannan munanan hare-hare akan wannan hanyar maiduguri zuwa damaturu ne da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya sayi wasu motocin sintiri guda saba'in da rabawa jami'an tsaro da za su dinga sintiri akan wannan wannan hanyar da kuma baiwa matafiya hanyar kariya. Mun ba da motoci ne don saboda abin da ake cewa a turanci rapid response team. Mun ba da motoci saba'in. Kwanan nan kun ji labarin cewa hanyar daga Maiduguri zuwa Kano ba lafiya. So kuma hanyar Maiduguri ba motoci ba sa bi yau ya kai shekara da da shi yasa muke so mu bude wannan hanyar motoci muke so mu ba alaman tsaro da civilian jet da hanta da sojoji su amfani. lieutenant general tukur yusuf buratai dai shine babban hafsan sojan kasa na najeriya ya ce suna nan suna kokarin shawo kan wannan lamarin. maganta duk abin da suke a mu da mu tabbatar cewa eh, ta wajen fannin horo ta wajen uh, fannin uh, samun kayakin aiki da sauransu mun inganta su inda muka samu matsala a wajen yanzu dai fatan yan Najeriya musamman ma al'ummar da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya shine su ga cewa wannan matsala na hare-haren yayan kungiyar Boko Haram din ya kawo karshe da kuma ci gaba da gudanar harkokin rayuwarsu irin na yau da kullum ba tare da fargaba ko kuma wani barazana daga wani bangare ba dau Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. voa africa a Niamey tashar